ma'aikatan kiwon lafiya sun nuna gamsuwarsu da matakan da gwamnatocin jihohi da na tarayya da ma kasashen waje ke ɗauka don ganin an yaƙi cutar coronavirus daga nan sai kungiyar ta bada tabbacin ganin ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa na yaƙar cutar coronavirus ta kuma ƙara cewa za ta ci gaba da faɗakar da jama'a hanyoyin da za su tsira da kamuwa daga cutar. da suka fi bukata shine waɗannan mutanen da ke aikin suna bukatar su kare musu tambihi ko kuma su kare musu karatu duk da dai dama aikinsu ne kuma suna ma yin aikin da akwai bukata a kara wayar musu da kai akan yadda za su yi aikin nan su inganta aikin. A nashi jawabin babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna Mahabe Shaibu ya yaba ma yayan kungiyar bisa kwazon su daga nan sai shawarci al'umma da su rika kula da tsaftan jikin su da na muhallin su. Ya rage mana shine mu karfafa tsaron mu tsakanin mu da sauran jihohin makwabta da don mu rage shigowanta daga wasu jihohi zuwa cikin wannan jiha mutane da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar cutar coronavirus yayin da harkokin suka tsaya cak hakan ya sa akwai yiwuwar ba za a yi aikin haji na bana ba muhammad idris labarun liberty